Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. ana ci gaba da zaman ɗarɗar a tashar nukiliyar saprosia ta ƙasar ukraine inda jami'an ukraine ke zargin sojojin rasha da harba rokoki akai-akai a cibiyar lamarin da ke barazana ga haɗarin nukiliya dakarun ukraine za su kai hari akan sojojin rasha da ke harbi a tashar ko kuma daga tashar in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky a cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren jiya asabar duk wani sojan rasha wanda zai yi harbi a kan tashar ko kuma ya yi amfani da tashar a matsayin kariya ya yi harbi to fai sani cewa zai zama mutum na musamman da jami'an leƙin asirinmu za su auna shi ga ayyukanmu na musamman ga kuma sojojinmu in ji zelensky bangarorin biyu na ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar da rasha ta kame a watan maris jim kaɗan bayan ta kai mamaya a ukraine madugun 'yan adawa raila odinga ne ke kan gaba a zaben shugaban kasar kenya kamar yadda sakamakon zaɓe da aka fitar a jiya asabar ya nuna kana mataimakin shugaban ƙasa william ruto ya zo na biyu bayan da aka kirga sama da kashi 26 cikin 100 na kuri'un da aka kada odinga na da kashi 54 cikin 100 yayin da ruto ya samu kashi 45 cikin 100 bisa ga sakamakon da hukumar zaben kenya ta fitar da aka nuna akan wani babban majigi a cibiyar kirga kuri'u ta ƙasa da ke nairobi babban birnin ƙasar kasa mafi karfin tattalin arziki a afirka ta gabas kuma wadda demokaradiyyarta ta karfafu ta gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na majalisar dokoki da kuma na kananan hukumomi ne a ranar talata aikin tattara ƙuri'u da hukumar ke yi na yin tafiyar hawainiya lamarin da ke ƙara harzika jama'a a ƙasar tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali minusma za ta soma aikin karba-karba daga gobe litinin a karkashin sabbin hanyoyin amincewa in ji ministan harkokin wajen mali da kuma kakakin majalisar ɗinkin duniya tawagar ta minisma ta amince da sabbin hanyoyin kana ta sanar da duk kasashen da suka taimaka da sojoji ba za a bar wani abu ba in ji ministan harkokin wajen kasar mali abdullahi diop wanda yake faɗa a jiya asabar bayan da yankin sahel ta dakatar da karba-karba a watan da ya gabata saboda dalilan tsaron ƙasa sanarwar ta zo ne bayan da jamus ta faɗa a ranar juma'a cewa ta dakatar da ayyukan sa ido da kuma jigilan jirage masu saukar ungulu a mali har sai baba ta gani bayan da bamako ta ki amincewa da baiwa minisma izinin ta da jirage labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu kungiyoyin musulmin shi'a guda biyu masu adawa da juna suna gudanar da zanga-zanga a bagadaza lamarin da ke kara da zaune tsaye a iraki wacce ta sha fama da rikici amma wani mai shago mai suna mustapha ya ce ya fi damuwa da yadda zai yi rayuwa ba mu da ayyukan yi in ji mutumin mai shekaru 40 da 'yan kai wanda ya dora fanka mai fitsa ruwa lokacin zafi a bakin shagonsa na sayar da kayan sutura bangarorin biyu suna kare muradun su ne in ji shi amma ya ki bada cikakken sunansa yana mai nuni da dalilan tsaro rikicin siyasa ya sa iraki ba ta da sabuwar gwamnati ko shugaban kasa ko kuma firaminista bayan babban zaben kasar watanni goma da suka gabata magoya bayan fitaccen malamin addini mai zafin harshe muktada al-sadar wanda ya taba jagorantar wata zanga-zangar adawa da kungiyar 'yan bindiga mai kin amurka yana da miliyoyin mabiya kuma sun mamaye majalisar dokokin iraki a ƙarshen watan jiya inda suka fara zaman dirshi da farko a cikin ginin majalisar kada daga baya suka koma harabar majalisar a ƙarshe an cire marubuci salman rushdie daga na'urar taimakawa numfashi kuma ya yi magana a jiya asabar kwana guda bayan da aka daba masa wuka yayin da yake shirin gabatar da lacca a jihar new york rushdie ya ci gaba da kasancewa a asibiti da munanan raunuka amma abokin aikinsa artist teaser ya wallafa a shafinsa na twitter da maraicen jiya asabar cewa marubucin ya fita daga na'urar numfashin iska kuma ya yi magana har ma yana ba'a. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. saduwa da ku a wani sabon shirin zauren VOA. Maudu'inmu dai shine na haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. A yau manyan baƙi wato Pastor James Muvelwiye da Sheikh Muhammad Nuraini na ne za su amsa tambayoyi mahalarta zauren. Pastor gare ka. A takaice ko zan bayar, na gode ga wannan babban zaure da zarafi da suka bamu don mu zo wannan fili mai albarka mu tofa menene albarkacin bakinmu a wannan magana domin kasan a kungiyance da farko akwai kalamai akwai makaranta da muke yi ko kuma darsuka da muke yi na yadda za ka yi tauhidin sadarwa da wani a zuciya ma'ana kamar da aka koyar cewa kada ka zagi addinin wani domin kada ya zagi naka a wurin ma na fira na magana da juna a dinga yi wa harshe ko baki linzami domin wa'yansu eh, eh, magana da za a yi idan mutum ba shi da kamun zuciya ko kuma ba shi da dauriya kamun kai sai ya mayar da martani wanda kai ma sai ya soya maka zuciya don haka irin zaure haka eh a faɗa gaskiya komin ɗacinta amma a faɗa cikin tawali'u da kaskancin kai wani ya fito nan fili ya ce yawancin rigingimu da ake samu a nigeria ai kirista ne ke soma shi to wannan bai wa kirista adalci ba da shi mai bincike ne sosai zai gane waɗansu lokatan ba kirista ba ne musulmi ma na yi a yi faɗa gaskiya ko mun ɗacinta kuma akwai su da yawa haka akwai kuma wanda kiristan ɗin ne eh ta wurin irin magana da dabora ta yi da wa'ansu da suke yi sai ka ga an shiga muhawara ko nan kaduna kwanan nan muka kwantar da wani yara ne guda biyu a makaranta wani ya kawo ƙur'ani ya ce wai idan allahnka na gaskiya ne ka taka wannan ƙur'ani yara ne kuma sai yaron ya hau sai aka zo yara a makera last friday za a kone wurin nan saboda aikin da muke a kungiyance muka je aka zauna da mutanen nan aka sasanta magana nan aka ga yara ne suke muhawaransu to kaga ƙananan yara wani ya yi wannan to tarbiyyar nan da ake kenan iyaye tun daga ciki wani ya ce annan banza wani ya ce masu buga goshi kaga kalaman nan ba su da kyau amma iyaye mata sai su ce kada ku je gidan su wani kaza masu kaza sai ka ga kazan nan ya shiga zuciyar yaro in ya girma sai ya tafiya baya mutunta wancan domin an ce shi kaza ne to kaga wannan dole ne iyaye mu gyara an shi kuma game da na manyan malamai addini musamman na kirista cewa ba su atar in san ga irin ababen nan ita hajjiya da ta wannan magana ina so ta gane ana yi da ta samu fahimta za ta ga ko kashe wannan mata da aka yi da 'ya'yanta mai ciki a can kudu kungiyar kristocin najeriya ta zo ta yi magana ta yi tur ta yi allah wadai da irin wannan magana. so idan za a yi magana a irin babban gida haka sai a yi bincike kafin a hitar domin magana in ta hito ba ta koma sannan muka ce to ga hanya da mafita idan ana magana kowa na nan yana ta koke-koken ga matsaloli da ke da labanmu muka ce a ƙungiyance mun fitar da wani kundi in ansa tambayan wancan akan da turanci aka kira shi hate speech and religious tolerance bill wannan takarda kundi mun so shugaban kasa ne da kansa ya dauka kungiyar kan da kungiyar supreme council suka kawo lauyoyinsu aka zauna da masana rubutun dokoki aka hitar da shi to har yau wannan takardar tana ofishin attorney general na federation ina faɗa a ji domin an yi wannan hoɓasan domin a ga cewa an yi doka wanda za ta dinga haushi irin na kare kuma ta iya cizo ba a yi haushi ba ne kawai kare na koma da baya kuma har an sa hukunce-hukunce da aka ba da shawarar a yi wa duk wanda ya irin wannan batanci na addini ya rena addinin wani akwai shi to ina son in suna jin mu a je wannan gurin a ɗauko takardar nan kundin nan malaman addinai ne suka yadda a hukunta mu idan mun taka sannan akwai kuma wa'insu maganganu da wa'insu mu malaman addinai muke idan mun shiga namu wato mambari sai ka ga don ina ganin kamar duka mabiyana ne sai in dinga rena addinin wancan in dinga faɗa kai har akwai wata rana a kaduna da muka fitar da wani yarjejeniya don allah za ka yi wa'azi kada ka yi kotun kur'ani ko kaɗan domin ko ka yi kotun ko ba ka yi kotun ba idan allah zai yi wa mutane a tarbiyya ya yadda su shiga addininka za su yi sannan kada ka kotun bible komin iyawanka in ka yi ba za ka iya shiga ruhin wannan addinin ka faɗa ne ya kamata za ka faɗa ne akan faɗin je kana wuce ko je kana jika to irin waɗannan muna so mu yi wa kanmu tarbiyya mu malaman addinai mu daina shiga addinin waɗansu muna musu fassarar addininsu su ta fahimtar mu yadda aka saukar mana da addini ba zai yi daidai ba so muna kira a yi wannan sannan muna kira ga tashi uh, lastly uh, da yake kaga idan na tare da malam kaje na <clears throat> yana son tsaya kenan to zan tsaya da me yana so mu tafi saboda hanya sai kare Allah muna shahada ne muna bin hanya za shanin tsaro yana nan ko ina amma mu za mu koma kuma insha Allah za ku ji mun kai lafiya bayan wannan addinin muna so mu ce a kawo a tattauna don Allah wannan abin a samu yara matasa inyamurai ba daddawa irin su babanmu da ke nan ba su ba su soya wuri sun riga kansu ya riga ya tsaya a gefe kibila ɗaya suka ɗauka da ire-irenmu da muke ɗan kaiwa muna ɗan zuwa a kawo matasa zalla su zauna shin ina ne matsalolin najeriya take kasan matasan inyamurai na hanize su zo yaran arewa youth forum su zo yaran ododuwa forum su zo yaran middle belt su zo a zauna a tattauna shin me suke so a yi a kasan nan don a samu zaman lafiya tare da mutunta addinin juna kaduna da jos wai me yasa kullum wai shin su daban ne ina so kamar da wancan ya ce kan na yola da shoran yobe ina so ka gane saboda irin yadda cuɗanya yake a kaduna ya yiwu population da ake da shi a wayan saurare yawan mutane wani addini tafi wani Sosai sai ka ga ana dan ɗarɗar amma inda ake jin akwai dan kafaɗa da kafaɗa yan siyasa sun shiga an ba wannan mukami kaza ba ba wancan ba sai ka ga an ɗauki addini an fake da shi sai a kai hari akan me yasa ba ba wannan ba su wane da wane ne suke mulki ire-iren nan na zuwa a irin jihohin nan shi sa kake ganin dan abu kaɗan sai a ɗauki addini a goya shi a hi kuma mun ce a dinga hukunta duk wani mahaluki da ya yi laifi a hukunta shi akwai wani hukunci da gwamnati ba su iya yi yau a istan gafaran la Allah na tuba a samu wani babban shehi ko wani babban liman ya yi laifi in an je buga shi sai gwamnati su auna su gani kai in an taba wannan gobarar da za a duniya zai fi yawan wannan mutumin sai su auna ta ma'aunansu. na tsaro da waɗansu ababa sai su ɗan ja su ce kila abin zai sanyanya za a yi sanyi sai ga an wuce zai ga ashe wani ne ya kawo wannan abin amma an kasa hukunta shi to amma ina jin idan ko matasa sun fito sun ce ga yadda suke son abu a yi za a dinga yi kuma don allah mu dinga yi mu malamai musamman mu koyawa mutanenmu a yi wa ba a yi wato abinda tura suke cewa empathic preaching idan zan faɗa ma shehi wani abu da zai soya mashi rai don allah kada kadan faɗa in ba ni da alheri in zip in ja linzami in sa baki na zip wanda a ce bai yi ma ba a ce da a ce na yi da in yi batanci to ina jin da irin wa'annan abin wani ya ce yaushe aka fara to duka duka rashin jituwar mu bai wuce shekara arba'in ba bai kai ba da to sai muka samu sababbin malamai da fastoci masu ɓarota sun mai da wani kai ba wani abu ba sai su to ire-iren ne sai wannan sai to mu ma bari mu rama da yake wancan ya ce kaza mu ma bari mu ce kaza to wayannan sai an neme su an hukunta su ko an ja musu kunne su daina kuma in an taras bisa wannan dokan da muka bayar in an taras kana yi aka yi rikodin ɗinka hukuncin ƙasa ta ɗauki abin a kanka ka yi zage ka zage wani addini ko ka yi wani magana a hukunta ka min girman ka ko kai ne ach ach ach ko kai ne shek shek shek a hukunta ka sannan najeriya za ta gyaru imam ga abun magana domin na san za a baka ko kai ne fish fish fish ko kai ne pasto pasto pasto yawa yawa jama'a a takaice kamar yadda pasto ya fata ni wani magana da yake ce wai me yasa abin nan ya faru ne tun lokacin soja lokacin sibilan ba yi ba to babu shakka an yi a lokacin soja kuma an ci gaba a lokacin sibiliya a lokacin farin hula har yanzu ko cikin farin hula ake ta wayannan koma calan abubuwan kuma abin ta ci wancan lokacin soja eh an yi amma nan shugabannin mu 'yan siyasan mu ne wanda ya kansu shugabansu su ne suka wuce gaba suke haddasa wannan mutu fitina a cikin al'ummar mu. bayan kowa ya sani addinin mu ta ga mana kadara ta ku fitnatin la tusibanna allazina zalamu minkum khasa mu kiyaye fitinan da yake in muka jawo ba za ta tsaya akan wanda ya jawon shi kadai ba shi ya shafi kowa da kowa ya narke ya narkar da mu gaba saboda haka abin da nake son ce shine cewa mu 'yan siyasa su yi hattara su yi hattara wallahi in ba su kiyaye ba kada abin da ya faru a faransa ya faru da su faransa bata samu mafita ba sai da talakawa suka yi masu mulki bore sannan faransa ta kama kan layi ba zai yi kyau ba shugabannin mu yau ana nan ana ta 2023 kowa na ta kashe iko da izza da mulki da abin da yake da shi dan dai ya siya mulkin ko kuma ya samu mulkin ya dafa da karfi da yaji cewa mu yi hattara kada ɗan talaka ga yanzu ana magana aka ce abin nan ba na farko ba ne ba dubura ba ne na farko ba mun ce tun college of education kafancin aka fara wannan abin shekara wajen kusan arba'in aka fara wannan abin na zahirin da muka sani a tsakanin ɗalibai 'ya'yanmu ba ya hukunci ba aka shiga wasu ba ya hukunci ba aka kamala ya bada misali waɗansu a kano an kama ba hukunci ba an yi anan ba hukunci ba yanzu mutum ya saci akuya an ɗaure shi shekara ashirin ko shekara goma wannan ko ya kwashi biliyoyin naira yana harka yana yawo gari yana da lauyoyi ana bin shi gaba da baya ana mai jiniya anya kuwa ni kiran da nike yi kuna son ku roƙi kuna roƙon mu yanzu cin a baku mulki amma me wallahi a hattara ku maza ku gyara don borin talaka ya fi ƙarfin mai mulki komin ƙarfin mulkinsa mu kiyaye wannan kamar yadda wani ke cewa ban son in faɗi abin da ke cewa akan cewa in kuka watsa da yamba kuma ya'yan nan tarbiyya ba ba ku ba 'ya'yan nan hakki ba kamar da aka ba ku hakkin ku ilimi kyauta firamare kyauta madina wallahi jami'a kyauta ta yi babanta bai biya ko kwabo ba haka zalika fasto lokacin da yake karatu dukkan mu dinnan 'yan shekara 60 a yau zuwa 70 dukkan mu mun yi firamare kyauta ne uniform kyauta aka ba mu abinci ma riganka kana jami'a riganka in the 60 and 70 riganka zaka ajiye washman ne mai wanki da guga zai wanke guga maka kuma akwai ranar cin kaza akwai ranar cin tolotolo a jami'a kana karatu kuma zaka je gida za a ibo kuɗi a sa maka a jihu yan uwa da kuka yi wannan karatu ko samu wannan ilimi yau ana kuka cewa ilimi ya tabarbare kuma ku ne kuka ci wannan anya ba ku ci amanan Allah ba ba ku ci amanan talakawa ba wannan shine matsalan da yasa in za mu magance wannan to masu neman mulki 2023 su canja kalu su canja kamun ludayin su na biyu akan menene mafita ingantacce banda wannan maganan kuduri bill akan maganan hate speech ayi ayyanannen bill cin duk wanda ya ci zarafi ya bude baki ya zagi annabcin koko addinin wani ko ya ci zarafi zarafin addini ga hukuncin da za a mashi a rubuce kuma a gaggauta wannan ya zama executive bill kuma su ma'aman lawa kafin su sauka da gwajabiya mila su sa hannu a kai kafin su sauka din nan a yi shi da gaggawa inda yake don duk kasashen da suka ci gaba a duniya akwai inda ba a shiga komin yancin ka na dan adam baka shiga yau mutum bai yi mene ya yi america ya nema ba ma yi kisan gilla ma yahudawa ba akwai doka ne ta musamman mu ma najeriya mu yi doka da mu masu addini ne kuma da al'ada mai zurfi shugabannin mu su yi mana kuduri ta musamman ne yana roƙon shugaban ƙasa don Allah ya kuduri ta musamman doka a tura majalisa kafin ya sauka ɗin nan akan cewa daga yau Najeriya duk wanda ya zagi addinin wani ƙarara ya ci fuskan addini ko shugaban addini kai ko ba maguje ne da maguzanci yake yi aka je ba a zagin addinin sa da wani ibadarsa in mutum ya yi to sunan shi kawai ya san hukuncin da ya hau shi kuma a yi hukuncin a gani in muka yi wannan wannan abin za ta kwanta dan ba yau take yi ba na biyu a cikin abin mafitan da nake kawowa shine cewa ina so roƙon al'umma a sa doka ko bil duk wani ɗan siyasa da ya fito neman zaɓe 2023 ya zo da 'yan daba da 'yan sara suka suka bi shi a baya a soke shi a matsayin INEC ta soke shi a matsayin ɗan takara. In zai yiwu a mana wannan ya zama cewa yawo da barandami da gariwo da sunan ana bin wani gwani na ɗan siyasa to a haramta ta tun yanzu duk ƙungiyoyin siyasa nan su a fati ɗin nan su haramta memba ɗin su yawo da barandami da gariwo ma'ana da wuƙa da adda da abin nan da abin da ya ce shi ɗan siyasa ne yana sara ko yana ƙona abubuwan na mutane. mutane a ƙarshe ana ce wani ya roƙe mu arziki ce don Allah shin abinda muke mai alkawari ma gidan nan cewa abin da muke faɗa a nan in muka koma masallatan da majami'un mu za mu iya faɗan haka kowa ya san ashafa ya san shi da wannan in ne abokantaka saboda shi ne in na wanda ba sa so na saboda wannan ce dole ne mu ba mai haƙƙi sa. Allah ya wannan Najeriya gidan gado ne ka zo na zo ne gidan gado ne ba ka kora na ba ni koranka in ko mun san da haka ya za mu kyautata zamantakewar kuma shekara 28 ɗin nan muna ta kira ba maganan game min Gambiza. Mun faɗa, mun maimaita kullum sallah na ji harami, na roƙi Allah, Allah ya sa fasto kada ya bar duniya ba ce ya zama musulmi. Na roƙi wannan Allah zuciya na. Ka gane ku Na <laughs> Ka Shi kuma ya ce man ya je Jerusalem. Ya je Jerusalem. Ka yi mene? Na cewa ina son malam da zai fita sai ya karɓa Yesu Kristi kamar mai cetonsa ba annabinsa kawai ba. Kafin ya bar duniya. Ah. Eh. Kun ga. Amma ba kamar kaman bai cetonsa ba amma Allah wannan ba ci magana saboda kai abin da nake cewa karshe dole ne muna kira kuma an aka ce muna magana muna yi yau mun tara malamai su 120 ga malam Taju nan zai faɗa wanda muka tara su duka daga Najeriya ko ina ka dauko da goyon bayan cibiya na zaman lafiya na King Abdullah bin Abdulaziz na Saudiya suka ba da goyon ba da cibiyar Papa Roma Vatican bai tsaya a nan ba da cibiyar USAID da makamantan kungiyoyi haka nan suka goyi bayan a kafa wannan malaman nan a a taimaki malaman nan a rika tattauna domin neman mafita kowa ya daga murya cewa addini na addini na ne roƙo na dare da rana ya Allah inna dina inda lahi al-islam Allah ka kashe ni ina musulmi ka raya ni ina musulmi in sake dawowa duniya ina musulmi Allah ya bani iko ya bani galaba kan makiya abu wanda ma ba su fahimce ni Allah su fahimce ni fiye da nake magana ina wannan addu'a dare da rana kuma shi ma yana yin nashi da waɗannan bayanai na Sheikh Muhammad Nuraini Ashafa za mu dakata a yau Sai mako mai zuwa za mu ɗora. Ku kasance tare da mu kamar kullum. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya ji an ce birnin abuja sai ya ɗauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu ƙananan sana'o'i a cikin birnin nan na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka sunana isyaku eh, to malam isyaku na ga kana sai da rake kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa local government o kai dan kafin hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake ka sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke dauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati a shin kai kayi karatun boko kuwa shin na yi karatun boko o kayi na yi karatun boko ok kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi kamar ka yi firamare ne ko sakandare na yi sakandare to yanzu kamar yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. Eh, to kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro ok a nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale nisa in ji so bai min nisa ba. Gidan su daɗi amma 走过。 inside kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.